Assalamu alaikum na. uwana barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel din namu to ka na wani subscribe sannan kuma ka na wani alama kararrawa domin sanin sababbin shi. Ai tsakanin Isa AC da Tramol. Alaba. Eh Tramol ga can mai dan tsawon walki mai ɗarama ja gashi nan shi ese isa isa hashi isa hashi ga nan mai ɗarama ja to ga sunan sun gaisa wa junansu to kokowa ga ta nan arbitre ya busa arbitre ya busa tsakanin tramol ala da isa hashi ese kokowa ga ta nan dai ga hannuwa take ga hannuwa take isa hashi da tramol ese ga ta nan ta kama alai yanzu ga hinan isa ya yi wani kamu ya kame hannun taramal ya rike taramal kuma yana biya hankali taramal yana son ya damu amma ta son ce. taramal isa hashi har yanzu dai ba ta yi wani kama zuwa gani ba ta kama ta kama isa eh, taramola yana jijjiga taramola yana jijjiga taramola yana son ya yi damu eh, ga ta nan dai har yanzu hayya allai allai taramola yana son ko da ƙarfi ya ci isa amma isa ya isa ya kiya isa ya kiya tramal ya sara amma kuma isa yana ba da iska isa yana sanye damu ayayya attention isa ya kama mata ce kokowa tana kyau sosai isa hashi sai da tramal kokowa mai kyau wallahi akwai kokowa su da kai take kokowa mai kyau ga tanan dai har yanzu isa na sai samuka? kawa isa samu kawa isa samu kawa isa ya samu isa ya samu taramola isa ya samu isa ya kada isa ya kada taramol isa ya kai gida yana gida daga connection kini au ay ay la hawla la quwwata ha wallahi la hawla la quwwata mondeli wallahi amma yaran ga sun yi kokowa ga wata nan subhanallah ku sa kai ƙasa ai shaf shaf kenan wai wani na an ganin kama a'a ah, ah. lallai an yi kusa sace wani <laughs> ga ta wani ba ta ita waccan har yanzu ana abin da aka yi waccan ta kamata a su tsaida Allah wagga dai koko ana ganin duka dai ba za ta wani abu ba a ah, duk ban ga alamun za ta yi wani abu ba kuma ga wasu can kai kai kai kai kai kai amma da ya hayo wallahi hatta juya masala da tuna masala da ce daga baya na tura masa eh. insha Allah to yanzu ga kokowa na insha Allah za a tsakanin dan eh, fulani dan liman na taduta da alasan dan maini halle kokowa ga tana insha Allah za a ina ganin ga dukkan alamu dai an shirya asman ko eh, asman alasan maini ga ta nan arbitri ya busa to kokowa ga ta nan dai ta kama tsakanin ɗan liman na taɗauta da su ma alasan maini hmm. Ay, <laughs> Allah koko a ta a karhi ce sosai kowa na jin karhi kowa na jin karhi a bar kamun bance Allah dai kam yanzu dai koko ga ta nan ta koma tsakanin asuman alasan maini da dan liman na ta dauta ga ta nan ta kama su bani lai kokowa ta kama alasan yana hankada Allah alasan asuman alasan ya so ya yi maɗan filani cin ƙarfi wallahi Allah ya gyara mishi da aiki ya lalace maɗan filani wallahi wallahi a ta nan dai har yanzu ba ta ƙare ba har yanzu ba ta ƙare ba har yanzu ba ta ƙare ba wallahi ko kuwa ta yi kyau sai bon Allah ya kuwa ta yi